yanda ibata guba ibata shinkafa bera wannan akwai ɗan kutuma durin ku Allah tsini ma albarka wannan mutum Allah tsini ma albarka Allah bala'in da ya saka a ciki a yanzu ubangiji ya ninka ita ninka maka shi daga nan har ka tafi har alkiyama kana da 'ya'ya kana da iyali amma kullum don son zuciya to yanzu don durin uwarka kana shugaban makaranta guda maimakon Me ka haka? kana so ka sa rayuwanka cikin hatsari bayan ka san cewa ni na cancanci kasancewa cikin hatsari ai in kika ji ana sa ka sa katsi to baba ne ya gaddama yanzu alhaji ya aka yi taron da na ganki a wajen bedda mahaifina ya kyankyasa wa uban cewa shi ita yake so zai aura sai nake jin a cikakken mutum daga wasa ne ni tun da can ina santa kawai dai ban faɗa mata bane to fa shikenan ƙaryar kyankyanken ta ƙare wai dillalin fatanya ya faɗa rijiya ina son ki ni mace ce mai son girma tsarin kiyamun Allah sarkin daɗi wai ji barawar ta kanta sai da sanyi yi ta rayuwa ta ba ya ne cikin wani rayu kai ba kowa bane ba fa ke mata ta ce daga wasa sai gashi Allah ya mallaka mu da cikin sauki kai ka ji rabu ina wa kama ba na so ta haɗe da tawa wallahi tallahi ko ni ko talatu talatu ba in za ta mutu ba ya kake ganin za a sarrafa ta me nan miki daga wasa ne Ni na ji na gani na faɗa da kaina abin da ga wasa a yau ya zama gaske. Yaku, ya aka yi ne? Wato ba ke danganta da yaro ba ko? Da an faɗi wa mutum cewa ana son shi, shi kenan ya zama zanibi? Ban san ka da mutunci ba sai yau. Daga wasa maganar ta zama gaske. Kusanar min mai zanyo nan take. A wasa da ciniki aure ko saki ko kuma yan tabawa amma sai ka sake ni amma bai taba kiran suna na kai tsaye ba kar ki manta ni fa bai stinki ne dan yaron ki matukar baka sake ta ba kafin kirga uku sai na tsine maka daya baba biyu haba baba uku dakata